tabbata lana anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata mu a gurin mu annabi ya faɗi shi ibn munzir ya karfafa hadisin haka nan al-asqalani ibn hajar al-asqalani shi ma ya karfafi hadisin ibn salah ibn kathir al-albani duk suna cikin wanda suka hassana hadisin na karshe karshen su ne abu ishaq al-huwaini har ya rubutu akai sunan shi kashful mahbub بثبوت حديث التسمية risala ce karama da ya tattara hanyoyin hadisin wanda ƙarshe dai ya fita da sakamakon cewa hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan me yake nufi yana nufin duk mutumin da zai alwala idan bai ce bismillahi a farkon alwalarsa ba ba shi da ita to da wannan kamar shine zahirin hadisi ce la salata liman la lahu babu sallah ga wanda ba shi da alwala ma'ana alwala sharadi ce ta ingancin sallah idan ba a yi alwala ba ba sallah idan ana so sallah ta yi sai an yi alwala sai kuma ya adafi akan wannan cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah babu alwala ga wanda bai ce bismillah bai ambaci sunan Allah ba to kaga kenan ambatan sunan Allah shi ma sharadi ne kamar yadda alwala take sharadi ga ingancin sallah to haka nan ambatan Allah yake sharadi ga ingancin alwala shi yasa waliyullahi dalawi a cikin alhujjatul baliga ta misali hujjatul baliga yake cewa wannan hadisi nassi ne nassi ne karara wanda yake nuna cewa ambatan Allah rukuni ne ko sharadi ne wato rukuni ne ko sharadi do abin da aka ce rukuni ko sharadi idan babu shi babu abu abin da aka ce abu kaza rukuni ne a cikinsa to abin nan in ba rukunin nan ba shi kuma in ba sharaɗin nan ba shi to yake cewa hadisin karara abin da yake nuna kenan ce amma kuma zai iya ɗaukan ma'anar ba alwala cikakkiya ba alwala cikakkiya wato kira alwalar za ta samu amma ba za ta cika ba to wannan tawilin zai wahala saboda kula magana ɗaya ce la salata liman la wudu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah to ya za a ce ba ba sallah ga wanda bai albala ba kaga ba za a ce ba sallah cikakkiya ba to amma da aka zo na biyu sai aka ce ba alwala cikakkiya aka ƙara kalmar cikakkiya tare da cewa duk sai yaƙi ɗaya ne kuma irin sigar ɗaya ce la wudu'a la abin la salata la wudu'a to shi yasa wannan ta'awilin akwai akwai takallufi a ciki ta'awili ne ba'id kamar da shi shi shi waliyullah dalawi yake cewa kuma aka dauki wannan abin din to gaba ɗaya lafazin ma an rushe shi wanda farkon sa ma sai sai wani ya ce shi ba farkon sa haka ake la wudu'a eh, la salata liman la wudu'a lahu ay la salata kamilata saboda haka yake cewa wannan nassi ne da yake nuna bismillah wasu kuma suna cewa anan ba wai ana nufin abinda ake nufi da bis da la liman lam yadhkur Allah ana nufin niyya niyya ake nufi da ta hadisi wato yana nufin wanda duk ya yi alwala ba tare da halarto niyya a cikin ta ba to ba shi da alwala to da ko za ka yi ka halarto niyyar ibada in ibada ce don ka bambance ta da me ka bambance ta da al'ada domin niyya iri biyu ce niyya iri biyu ce akwai niyya ta halarto ibada shine ikhlasi akwai niyya ta bambance abu daga niyya ta bambance wannan ibadar daga sauran ibadu irinta dukkan su ana kiransu niyya niyya ta halarto ibada wato ka halarci cewa wani abu ibada ce haka wani abu don Allah ka yin shi wani wajibi ne a komai komai ka ji cewa abin da kake yi don Allah kake ibada ce Allah ce sa kai kake yin ta akwai kuma niyya ta ka bambance wata ibada daga wata irin ta kamar niyya ta kasan azahar kake ba la'asar ba ko kasancewa la'asar kake ba magarba ba ko magarba kake ba isha'i ba an gane ga wannan ta sha bamban da wancan wannan kawai ka wannan ta farko kasancewa ibada kake yi don Allah wannan kuma niyya ta biyu wanda ita ce yawanci fukawa suke magana a kanta niyya ta farko wannan yan masu magana akan tauhidi a kanta suke magana duk masu magana tauhidi suna magana ikhlasi suna magana kan wannan niyya ne Shi ne an takuna niyya tukalillah kan ikhlasi su kowa su fi kyau. wanda suna magana niyyar sallah niyyar kaza ka bambance ibadar da kake yi da wacce ba ita ba yayin da ka tsaya sallah ce to kai niyyar azhar mm. an gane a nan dan ka bambance ta da la'asar mm-hmm. zamana kakka zo kana sallah azhar amma kana jin la'asar kake ko kana la'asar kana jin cewa magariba kake kaga ka bata ba to saboda haka sai su suke cewa nan la wudu aliman lam yadhkur ismallah ana nufin niyya ma'ana niyya ma'anarta ta farko wato ka ji cewa ibada kake dan Allah to kaga a bisa wannan ma'anar wajibi ne dai kaga hadisin sai sai zama istiqam ba matsala wato ba wai ana nufin sai ka ce bismillah ba tun hadisin ba kai ce ba ba cewa ila wudu aliman lam yaqul bismillah cewa liman lam yadhkur isma Allah yashi bil يشي kamar da ake shi bil lisan an fahimta ka ji abu ka halarto abu a zuciya sunan shi zikiri zikirin qalb wanda shine yake gaba ma da zikirin lisan zikirin lisan idan ta watsa ma zikirin qalb ya zama zikiri ne mara ma'ana a ce da baki kawai kake faɗa amma zuciyarka tana wani guri ba shi yake nufi ba zikirin da zai hada baki da harshe wanda shine kamala in ba a samu na harshe ba to a samu na zuciya amma ka a samu na harshe ba zuciya an gane ku ka da samu ana iya karɓar zikirin zuci ba harshe wanda shine karkar tunato girman Allah wa tafakkaru fi khalqillah wa takhaffaru fi kalkar sama wato ard kaga tafakkur babu babu babu lafaz babu abin da furci a ciki ƙulwarka ce zuciyarka ce za ta rika halalo girman Allah da jalalarsa da haibarsa to da shi kansa wani bangare ne da zikiri haka lawudu a liman labiyar yadhkur ana nufin ga mutumin da bai halarto Allah a ciki ba kawai mutumin da kawai ya ɗau ruwa ko yake kwatanta ma wasu yadda ake alwala ba wai shi alwala zai ba kawai koyarwa yake a wannan ba ibada yake ba in ka dubi wani hadisin ba zai tashi sallah da wannan ba sai dai inda bayani alwala amma malami misali ya ce a ɗauko koyarwa alwala nan koyarwa yake ba alwala yake ba saboda haka in zai yi ya zama ya halarto niyyar ibada zai da ya halarto niyyar ibada ya ambaci Allah to ya ambaci Allah zai iya sallah da wannan alwalar to kusan wannan fassara ita za ta fi dacewa ta za ta fi dacewa don kusan ijma'i ne na malami cewa dan baka ce bismillah da lafazin bismillah ka bata bace ba ba ce ka bata yi ba don haka amma in kai alwala ba niyya to baka da alwala wanda ijma'i ne saura kaga wannan zai fi dacewa da da ma'anar hadisin bisa ga tabbatar sa kuma maganar tabbatar tasa yana yana tara da karfi yana da hanyoyi da yawa kamar yadda muka faɗa ya zo daga sahabbai daban-daban amma duk mu mufarada ɗinsa daidaikun hanyoyin suna da suna da matsala da fatan abin da muka yi daidai allah ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma allah ta'ala ya fi mana sai kuma wani jikon insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in